danna lakin sannan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa a youtube channel mai suna abba guy Kai? Barawo ne. Me kake ma a cikin kicin? Ana tambayar ka me ka shiga cikin kicin din kai ka gaya mata. Eh? Ka gaya mata abin da ka shiga cikin kicin din kai. Kin ga naman ke shiga yana sa ta barawo ne. Ciro hannunka mu gani. Eh? Ciro hannunka an gani. Eh, ya hakuri. An ce ka ciro hannunka a gani kana bada hakuri. Ka ciro hannunka a gani. Kin gani ko? Dama na gaya miki naman ke shiga yana sata. Ha? Ah? Kan walai. kin gana ma da rashin kunya daga zuwa gyaran wuta kawai ya shiga aljihuna wani irin gyaran wuta wa ya kira ka gyaran wuta barawo ne kai eh barawo eh, eh kai ne barawon yanzu haka ma kayan da SK Mafiya ya shanya aka kwashe yanzu haka kai ne ka kwashe SK Mafiya ka ce an kwashe ma kayan da ka shanya ɗazu ko da ka shanya kayan ɗazu dazu ba a fi awa ɗaya ba ko awa biyu a ce ba ka to ka ga barawon da ya kwashe ma kayan nan okay na kwana ba wani ina kwana kawai fito ma da kayanka shine mafita da damu ai dole ya fito da kayan to dan sholi eh ina ka kai kayan da ka kwashe din tambayan ka fa ake ina ka kai kayan da ka kwashe din eh ba ka ji ne yana tambayan ka Allah ya sa